وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddar sabon da ku a wannan yammaci na alhamis ashirin ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shine a yammaci na sha biyar da watan shida shekarar dubu biyu da shabakon miladiya domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wannan masallaci namu na musulun sahaba da ke sabuwar kungo jiyari a nan cikin garin bauchi za ku iya tunawa jiya mun tsaya ne karshen aya na uku a cikin wannan sura yau za mu a akan aya ta hudu ya Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام Allah ce min kabla hudan linnasi wa anzala al-furqan wato kafin zuwan alqur'ani lallai a taura da linjila shirya ne ga mutane kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da al-furqan lallazina kafaru wa sun ka kafirta bi ayati Allah da ayoyin Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai raɗaɗi allahu azizun zuntuka Allah maɗaukakin sarki babuwayi ne kuma wato ma'abucin uh, uquba min kablo kamar yadda muka sani wato kablo anan ta, ta samu damma wato an yi damma malamukun a matsayin mabni kamar yadda haka ka'idar take idan aka share mudafun to sai a yi wato aka nufaci ma'anansa sai a yi abin da a yi gini akan damma min qablu hudan linnas wannan hudan zai zama mafulun ne da ajali wanda yana ta'alluki ne da fi'ilin nazala ko anzala ai nazala alaikal kitab hudan linnas wato mun saukar da littafi gare ka a matsayin shari'a wa mutane wa anzala at-taurata wal injila min qablu hudan linnas kuma mun saukar da at-taura da injila kafin haka su ma shari'a ne wato ga mutane wannan zamu ga ya zama mafulun wato min ajali ai me dalilin saukar da waɗannan littattafai ai min ajli hidayatin nas mun saukar da su ne domin su zan wato shiriya ga mutane abinda ake nufi da hidaya a nan kamar yadda muka sha faɗa ita ce hidayatu dilala wato wanda ya tarattabu alaiha hidayatu taufi, wanda hidaya ta nuni ko ta ishara ita ce wato bayani wa mutane na abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar saboda haka wato wannan abin da littattafai da Allah ya turo su suna kunshe da hidaya ce ta dilala wanda hidayar kuma yakan iya yiwuwa ya kai zuwa ga hidaya ta taufiki amma dai asali su suna ɗauke da hidaya ce ta bayani hudan linnas wanda ya shafi kowa da kowa ke da mumini da kafir wayannan littattafai da Allah ya saukar to lallai ya shafi wato umuman ya shafi kafirai ya shafi muminai wato muminai ai kafirai za ta zan musu hidaya ta dilala kafirai kuma wato idan a muminai idan Allah ya datar da su kuma ta zan musu hidaya wato ta taufiki wajen karban gaskiya da kuma aiki min qablu hudan linnas al-huda kishiyar ad idan an ce ihtada bi ma'ana sara ala tariqi sawa tana nufin ya tafi akan hanya wadda take ta daidai haka idan an ce balla bi ma'ana in harafa wato ya bauɗe kenan an gane ko saboda haka Allah ya ce hudan linnas abinda ake nufi da annas anan shine wato ‘ya'yan annabi adam gabaki ɗayansu wa anzala al-furqan kuma Allah ya saukar da al-furqan a wata wasu malamai sun ce al-furqan ana ana nufin al-qur'an amma wasu suka ce abinda ake nufi da al-furqan shine wato ma yi bihi al-farq bai da haqq wal batil abinda ake bayani da shi wajen bambance ƙarya da kuma gaskiya saboda haka wannan yake yin nuni da cewa wato alfurka nan ba ana nufin kawai alkur'ani ba saboda kamar yadda muka faɗa tun da an ambaci attaura da linjila to wasu malamai sun ce alfurka ana nufin zabura ne saboda shine ba a kira sunansa kai tsaye ba wasu kuma suka ce a'a wato shi alfurkan kawai dukkan abinda Allah maɗaukakin sarki ya bayar wato wanda zai bambance tsakanin gaskiya da ƙarya ba ana kiran shi furkan sai sa alfurqan din yakan zo da ma'ana daban-daban yana iya yiwuwa alfurqan ya zo da ma'anan alqur'an kamar yadda Allah ya ce tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira kaga annan Allah ya tabaraka alladhi nazzala alfurqana Allah ne ya saukar da alkur'ani wato ala abdihi akan bawan sa li lil alamina nazira to alquran wato ai alfurqan wato yana iya yiwuwa ya zamo wato wani abu daban wanda ba ba ba ba ba shi ba wato ba qur'ani ba zai iya ɗaukuwa wato ainihin ya zama abinda Allah yake ba wa manzanni na mu'ujizozi kamar yadda Allah ya ambata game da annabi Musa da Harun walaqad atayna walaqad atayna Musa wa Harun al-furqan wa diya'an wa dhikran lil-muttaqin Allah ya ce walaqad atayna Musa wa Harun al-furqan mun ba wa annabi Musa da annabi Haruna furqa kaga wannan shine mun ba su abinda suke iya ban bayyane tsakanin gaskiya da ƙarya wadiya'an da kuma haske wa zikran lil muttaqin kuma abinda mun ka ba su wa'azi ne ga masu takawa Allah ya kira ranar yakin Badar a matsayin furqa tunda ya bambanci tsakanin kafirai da muminai Allah ya ce wa alamu annama bani wa alamu annama ghanimtum min شيء فأن لله خبثه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم بالفرقان يوم التقى الجمعان kaga a wannan wurin Allah ya kira yakin badar da cewa al-furqan da Allah madaukakin sarki cewa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa li rasulihi wa li dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawm al-furqan yawm taqal jam'an so da karanan da rundunoni biyu suka hadu rundunan kafirai da rundunan muminai ranar an fayyace tsakanin suwaye masu gaskiya suwaye masu ƙarya to tunda haka ne a ranar sai Allah ya kira wannan rana da suna yawmal furqan to kalimatul furqan kalma ce wato wadda take wasi'a wanda wato zai kunshi dukkan abin da ke raba wato tsakanin gaskiya da ƙarya ta kowane fuska misali a ce tsakanin abu mai amfani da abu mai cutarwa tsakanin abin da ya fi amfani da abu mai amfani tsakanin abin da ya fi cutarwa da abin da yake mai cutarwa duk wannan duk abin da zai zo ya bai ya bambance tsakanin wani abu tsakanin mai amfani da mara amfani to wannan abin ya zama alfari wato ya zama mai bambancewa ke saboda haka an kira shi alfurqan wato wannan ba a yi laifi ba saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wato wa anzala alfurqan sai Allah ce innal ladina kafaru bi ayatillah wato waɗanda sun ka kafirce wa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana jahadu biha wa inkaruha wato suka yi musunta suka yi inkarinta wato kamar yadda muka sani mun ce kufur wato abinda ake nufi da shi as-sitr kenan wato waɗanda sun ka lullube ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wato suka ɓoye ayoyin Allah ko suka iyadda da ita ko suka yi musunta ayatullah jam'i ne na aya in an ce aya wato ita ce alama saboda haka aya bi ma'ana alamat wasu irin alamomi al'alamatu dalla ala wujudillahi azza wa jal wato ayoyin da suke yin nuni zuwa ga samuwar Allah wato da kuma samuwar cikan zatin Allah da cikan aikin Allah so muna da ayoyi guda biyu muna da ayatun kauniya da kuma ayatun shar'iyya ayatun kauniya dai ga sunan sammai da muke gani da kassai da wata da tauraro da duwatsu da bishiyoyi da dabbobi da mutane a bisa sabanin halcansu sai sa Allah madaukakin sarki duk ya kira waɗannan ayoyi min ayati al-layl wan-nahar wash shamsi wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum تعبدون هذا الله يجوا من آياته wato wa min ayatihi al-layl wan nahar Allah ya tuna daga cikin ayoyinsa samuwar dare da yini wa shamsu wal qamar da kuma rana da wata wato Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan duka suna daga cikin wato alamomi na samuwan Allah subhanahu wa ta'ala sai ce la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wato ku yi sujjada wa ubangijin da ya halicce su idan kun kasance ku masu bauta ne gare shi sannan a wani wuri yace wa min ayatihi manamukum wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا من آياته منامكم بالليل والنهار Allah ya ce na daga alamomin wato samuwan Ubangiji baccinku da kuke yi cikin dare da kuma ainihin zirga-zirgan ku da rana wajen neman abin da da ku ci duk wannan akwai ayoyi da suke nuni zuwa ga samuwan Allah subhanahu wa ta'ala sannan yana daga cikin ayoyin Allah wato sabanin yare wato wannan eh, halce da mutane suke amfani da shi wannan ba karamin aya ne daga cikin ayoyi ba na ubangiji wato eh, abin da ikhtilafu alsinatikum wa alwani min ayati khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin haka Allah ya ce min ayatihi khalqus samawati wal ard na daga cikin ayoyin Allah halittan samai da kuma kasai wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum da kuma sabanin halcan ku yaran ku da kuma launin jikin wannan alama ce wato mai kyau daga cikin alamomi da ake gane girman Allah da izza da buwayan Allah yanzu idan ka ɗauki ƙasa kamar Najeriya tana da yare sun fi ɗari uku da hamsin wani yaren in ka je wani dan tsuki ne iyakansu kenan babu iya ba inda zaka ka je ka same su sai dan wannan tsukin kuma su ne kawai suke jin abin da suke faɗa a tsakaninsu kuma in ka gansa a fuskan su kawai zaka ga duk wani wanda yake cikin wannan familin ka ganna kama akwai wani ibi da yake yi da sauran mutanen da suke wannan wuri saboda haka ikhtilafi cikin wa alwaliku. wato sabanin launukan ku da halcinan ku wa'annan duk ana kiran su ayatul kauniya. wato ayoyi na yadda Allah madaukakin sarki ya tsara wannan ainihin wato duniya duka waɗannan ayoyi ne wanda za ku iya gani na hankali wato da idanunku don ku gane Allah madaukakin sarki samuwarsa da cancantansa a matsayinsa na abin bauta to akwai kuma ayatun shar'iyya wato ayoyi na shari'a idan an ce aya ta shari'a ita ce ayar da Allah madaukakin sarki ya saukar wato cikin littattafansa ko ayoyin da ya saukar ko kace wahayi da ya yi wa ainihin manzanninsa kasantuwan ayatun kauniya su zamo aya wato shine su zama abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya halitta wanda ɗan adam ba zai taɓa iya halittar shi di yadda ya kai ya kawo ba zai iya shi yanzu ɗan adam duk wani sa da ci gabansa da wayewansa da ɗaukakansa wato akwai abu guda ɗaya da ya gagare shi shine rai wato rai ɗin nan ɗan adam ba zai iya halittar rai kuma lokacin da Allah ya tashi zai zare ɗan adam ba zai iya gane inda ran take ba balle ya dakatar da ita ko ya yi wani hanyar da dai a ce ran nan bai fita ba duk wanda Allah ya rubuta mishi zai mutu yau to babu wata ma'aikata ko wata asibiti da za ta iya dakatar da fitar ran nan duk kokarin ta duk basiranta saboda ita ce kadai abinda Allah maɗaukakin sarki wato a cikin abubuwa da ake gani na jikin ɗan adam wato wanda Allah ya batar da ita ga ainihin wato duk wani mai basira da duk wani mai bincike ba zai iya gano inda ran nan take ba sai sa Allah ya ci mutane da ita yace ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا mula to kaga nan Allah madaukake sarki ce ayu annasu ya ku mutane duri ba masalun fastamiu an buga muku misali ku saurara ku ji irin wannan misali innal ladina tad'una min dunillah wadanda kuke kiran su koma bayan Allah wato wanda kuke ganin girman su ko matsayin su ala ta layya zubaba ba za su iya halittar kuda ba wala wujta maula ko sun taru gaba dayan su duk duniya su wata kuda mai rai da za su iya kudan roba za su iya ta karfe za su amma ba za su iya kuda mai rai wato wannan ran shi ne ya gagare su ba za su iya yin shi ba Allah ce la yakhluqu zubaban ba za su iya halittar kuda ba mai rai wala ta makula ko duk likitocin duk duniya sun hadu ba sa iya wa iyasluhum zubabu shay'an la yastankizuhu min wato da za a ce kudan tsando ko sauro ya sauka a jikin wani kwararren likita ya cije shi ya ibu jini a jikinsa wala likitan ba zai iya kamo sauron nan ya kwace jinin shi ba zai iya ba ya duba ya gane lallai sauro ya cije shi ya sa a tattara wurare da gidan sauro da kuma sai an kamo wannan sauron a sa allura a zuko wannan jinin a mayar masa wannan ba zai taɓa yi ba Allah ya ce to ba wai ku halitta ba in sauran Allah ya kwace ma wani abu ma za ka iya kwace Allah ya ce za ka iya kwace ba iya sulmuhum zubabu shay'an la yastankizuhu min Allah ya ce da ufa talib wal matlub wanda kake nema a wurinsa kake ganin ya girma ko ya kai wani matsayi yace shi kansa mai rauni kai ma da kake nema a wurinsa kai ma mai rauni matsalar ku duka mutane ma qadarullah haqqa qadari ku ba ku girmama Allah ne iyakan girmama ya kamata ku ga girman Allah subhanahu wa ta'ala a bisa abubuwan nan da ya halitta to kasantuwar ayoyi na shari'a kuma yadda suka zan ainihin wato ayoyi shine ta yadda wani dan adam ba zai taba iya zuwa da wata shari'a ba wadda tafi shari'an Allah subhanahu wa ta'ala duk inda za a tara mufakkirun wato wa'inda suke a masu tunani irin na duniya su ga cewa ya kamata su kirkiro wani littafi wanda zai kunshi wani bayani wanda idan aka bi bayani za a samu walwala da jin daɗi da zaman lafiya da kyautatuwar arziki a duniya to ba za su iya samu littafin da ya kai alkur'ani ba za su samu littafin da yake kunshe da bayanai a kowane bangare wanda yake magana akan aƙida bangare wato in yana magana akan aƙida za ga babu wani littafin da ya kai shi in yana magana akan ibada za ga babu littafin da ya kai shi in yana magana akan mu'amala za ga babu littafin da ya kai shi in yana magana akan suluki za ga babu littafin da ya kai shi idan yana magana akan ɗabi'a haka dai littafi ne wanda yake sha kundum ya kunshi komai da komai na daga rayuwar ainihin wato mutane sai sa Allah ya kalubalanci mutane da aljanu ya ce kullum in ji ta ala بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا شين الله يقول لا إذا اجتمعت الإنس والجن كتشي دسو إذا الجنود متاني ذا سهدو ala an yatu bi misli hada alquran akan su zo da kwatankwacin wannan alqurani la na bi misli ba za su iya zuwa da kwatankwacin sa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashin su sun kasance kasance suna taimakawa sashi saboda haka alqurani wato aya ce ta shari'a kuma Allah ya sanya ta ta zan ainihin gagara koyo to abin da ya sa ayoyi da suke na kauniya suka zama ayoyi saboda su ana iya ganin su da idan har kafirai za su iya gani amma dai sun sani kamar yadda Allah ya kalubalance su ba za su iya halittar kuda ba to ba za su iya ba to ita kuwa aya ta shari'a ba kowa da ke iya riskanta ba kowa ke iya gane cewa wato wannan littafi na alkur'ani gagara koyo bane ko wanda ya kan rika ganin wato kamar zai iya wani abu a cikin alkur'ani ko kuma ya rika ganin wato kamar ayoyi na alkur'ani ai ba wasu abubuwa ba ne wanda za a ce sun gagari ainihin wato mutane sai sa Allah maɗaukakin sarki wato ya ta ambatawa game da yadda mutane suke ƙaryata ayoyi na shari'a wato in kaga ayoyin da ake ƙaryatawa to za ka samu ayoyi ne na shari'a amma ayoyi na a mutane ba sa iya karyata su saboda su a zahiri ne ga ana ganin su ido da ido Allah ya ce ga sama yayi kuma ba wanda zai iya yi kaga wannan kowa ma san ba wanda zai iya bai sai ce mu karya bane tun daga saman na ganin ta Allah ya yi dan adam ya ci ba wanda zai iya halittar dan adam ah, kowa ya sani tun daga dan adam ɗin ana ganin shi ah, in bai da lafiya ma yakan zo ya gagari duk masanan duniya a kai shi na a kai shi na a zaga duka a ce a kai shi Germany a kai shi a ce a kai shi India sai an kura duk wani inda ake likitanci a kare a ce a dawo da shi saboda duk an zaga inda da a je to kaga shi dan adam din ko baya da lafiya ne an rasa da da a yi da shi ba wai magana yanzu a yi sabon shi ba to kaga bai zai yi kuma a ce ga kafinta ya yi kujera a ce kujeran ya ɓace ce alas wani kafinta zai iya gyaran wannan kujera kaga wannan a duniya haka kan ba zai yi ba to amma saboda a gwada maka dan adam ba halittar mutum ba ne ba mutum ne ya yi shi ba to saboda haka dan adam akwai zai iya zama wa akwalan da mutane ba za su iya gyara shi ba suna ji suna gani haka za su bace in aka ce yanzu ga wani ya shekara ɗari da ashirin to ba ta asibitin da za a kai shi a ce to ya zama akwala ya kamata ya yanzu abin da a tare masa da ko komada waye ku karasa shi a <laughs> ina ganin ba tsohon ba san an taɓa yin mata haka kuwa ce da a tare masa da komada ne ta wuce saboda me yasa ta riga ta zama akwala babu yadda da a yi ta dawo ta gyaru to kaga wannan yake wada maka cewa lallai wato Allah maɗaukakin sarki ya ishi abun wato ya ishi ya zan ubangiji kuma ya isa mutane wato su ɗau izina da darasi akan halittunsa wato da ayoyin sa na kauniya amma ayoyi na shar'iyya mutane suna iya karyatawa domin Allah ya ce kalla inna kitabal kalla inna kitabal sijjin wa ma adraka ma sijjin المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا waɗannan da Allah yake magana akan kafirai kalla na kitabal kujari la fi sijjin wa ma adraka ma kitabun marhum sai ce wailu yawma idin lil mukazzibin azaban wannan rana ta tabbata ga masu ƙaryata alladina yukazzibuna bi yawmiddin wanda suke ƙaryata ranar sakamako a ga ranar sakamako da yake bayanin shi ya zo ne a cikin ayoyi na shari'a wato ayoyi ne kawai na alkur'ani suka faɗi cewa za a tashi kiyama amma mutane inda ba sa gani a zahirance to da yawa ba su yadda ba Allah ya ce ma yukadzibu bihi illa kullu na afi ba mai karyata ranar sakamako sai dukkan wani ɗan ta'adda mai laifi za tutla alaihi ayatuna kaga wannan ayatuna a shariyya idan mun karanta mishi ayoyin mu na shari'a sai ka dina cewa qala asatirul awwal wannan ta tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko ya za a ce mutum ya mutu kuma a sake dawowa wato a tayar da shi to amma duka ayoyi wato na ainihin kauniya to ba a taɓa tambayan kafirai suka yi musu sai wato kafirai ba su taba musu ayoyi na kauniya in ka ce musu man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna Allah in ka ce wa ahli sabai da sai ka sun ce maka Allah a wani wuri la yaquluna khalaqa hundan azizul hakim sai sun ce maka wanda ya halicci sabai da kasai mabuwayi ne kuma wanda yake mai hikima Allah madaukakin sarki ya ce lalladina kafaru waɗanda sun ka kafirta da ayatina da ayoyin mu lahum azabun shadid suna da azaba wanda yake mai radadi al'azab a nan ana nufin al'uquba man ce ashadid ana nufin alqawi wato suna da ukuba wanda yake mai karfi Allah maɗaukakin sarki wato ya ambata a cikin alkur'ani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin sunna nau'uka na azaba da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar wa mutanen da suka karyata ayoyinsa ta yadda jukkunansu wato ba zai iya ɗaukan waɗannan azaba ba amma kuma babu yadda za su yi haka za su ɗauke shi ne Allah subhanahu wa ta'ala wato da yake wa qul haqqu min rabbikum wa qul haqqu min rabbikum faman sha'a ومن شاء فليكفر إنا أعددنا للظالمين نارا أحاط بهم صرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وزاد Ka kaga wannan Allah yana bayani akan wani azaba na tashin hankali Allah madaukakin sarki yace ka faɗi gaskiya daga ubangiji wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce sai ce inna atadna zalimina na lalle mun mun tanadar wa azzalimai da wuta ahata bihim suradiquha wato duka sasannin wato wutan ya kewaye su ta ko ta ina an sanya su a cikin wani keji a cikin wutan ta ko ta ina wato suna tsare ne ba su da daman mekewa ba su da daman abin nan zama ba su da daman kwanciya Allah ya ce wa iya su yi ba su bimai in sun nemi a ba su agaji sai a ba su agaji da wani ruwa kalmuhu kamar narkakken azurfa wato Allah ya ce yashwil wuju idan mutum ya kai fuskansa na so ya sha wuta sai ya soye masa fuskarsa saboda tsaban zafin da ke taso Allah ce bi isa shara sir da abin sha irin wani, wa sa'at mutum yaya zai zo na so ya sha abu amma fuskarsa ya yanke ya fado saboda zafi a cikin wannan abu haka wannan musiba ce to haka Allah madaukakin sarki ya siffanta abin da suke ci kaga wannan abin sha ne yace inna shajaratuz zaqum inna shajaratuz zaqum طعام الأثيم كالمهل يغلي البطون كظل الحميم الله يقول إن شجرة الزقوم للي بشي الزقوم طعام العصيم وأن أبنشيني نما سليف كالمهل kamar narkakken azurfa ne ya gali ya rika tafarfasa fil butun a cikin cikinsu ka ghalil hamim kamar yadda ruwan zafi yake kan tukunya yake tafarfasa idan sun sha wannan wato Allah yana yin maka nuni zuwa ga abin da za su sha duk lokacin da suka sha wannan ruwan zafi yakan yi waje da kayan cikin su ta duburan su fita gaba ki daya duk abin da ke cikin cikin su sai ya fita gaba daya kuma shi za a sake ba su domin suna tsananin suna cikin tsananin wato kishin ruwa a cikin wuta to kuma ba wani ruwa a wuta sai wannan tafasasshen ruwan da rubabban jini shine kadai abin da ake bayarwa hakan nan Allah ya ambata wato ainihin tufafinsu ya ce sarabiluhum sarabiluhum min qatranin wa tarsha wujuhahum Allah ce sarabiluhum min qatranin wato ainihin a tufafin su ko rigar da za a sa musu wato na katran wasu sun ce katran wato kore ka ɗauke shi a matsayin narkakken azurfan ko kuma ka ɗauke shi a matsayin wani wato abin nan sinadari da ake yin ashana da shi shine za a musu rigansu to sinadarin abin da ake ashana da shi aka maka rigansa ka gan kai kusa da inda wuta yake magana ya kare saboda haka sarabiluhum min katran wa tabsha wujuhakum nar wato har har fuskan su wuta ne zai lullube ta ko ta ina yana ci a jikinsu saboda haka Allah maɗaukakin sarki yake gwada an jefa su a cikin wuta to ko ta idan su kawai wuta ne Yau yawma yaghshahumul azabu min fawqihim yawma yaghshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum taksibun Allah ce yawma yaghshahumul azab randa azaba zai lullube su ta ko ta ina min fawqihim ta saman wuta ne wa min tahti arjuli ta kasan su ma wuta ne ana ce da su kudaddana hmm. saboda haka sai sun kone sun zama kaman gawayi sai a sake musu sabon jiki kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab Allah ya ce duk lokacin da jikinsu ya nuna ya gama ragwabewa gaba ɗaya ya nune kaf ya zama kaman babu ma nama ba fata ya gama konewa hmm. Allah ya ce sai mu canja musu sabon jiki da sabon fata dan mu ɗanɗana musu azaba domin Allah maɗaukakin sarki mabuwayi ne mai hikima Allah ya kiyaye to har ihu da mutane suke a cikin wuta sai da Qur'ani ya hakaito mana wa hum yastariquna wa hum yastariquna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal hmm. awalam يذكر فيه من تذكر وجاءهم النذير Allah ya ce wahum yastariquna fiha su a cikin wutan nan suna ihu suna kururuwa suna cewa rabbana ya ubangijinmu afrijna a firij na fitar da mu na amal mu koma duniya mu sake aikin kirki ghayra alladhi kunna na'mal banda wanda muke aikata wanda wanda muka aikata Allah sai ce da su a walam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar yanzu ba mu rayantar da ku ba gurgurdan abinda mai wa'azantuwa zai iya wa'azantuwa waja'akumun nadhir mai gargadi bai zo Ku ba wasu malamai suka ce mai gargadi shine furfura wato ba ku kai furfura ba ko suka ce mai gargadi shine shekara 60 ashe ba ku kai shekara 60 ba a duniya ai duk wani hanzari mun riga mun ɗebe mu saboda haka mutumin da ya shekara 60 ko ya tsaya har girma ya kai shi ya zama ya yi furfura irin na girma da gaske wanda mai gargadi ya riga ya zo masa saboda haka sai a ce da su fa zuqu fa malid zalimin min nasir ku dan kawai azzalimai yau kan ba su da wanda zai taimake su haka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi bayanai masu yawa akan wutar jahannama Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye Allahu azizun Allah mabuwayi ne aizul izzati Allah ma'abucin buwaya idan an ce izza to Allah yana da izza na kuka guda uku akwai izzatul qahar akwai izzatu alqadar akwai izzatul imtina wato Allah yana da izza ta alqadar abun nufi wato Allah yana da matsayi da buwaya wanda yake maɗaukaki kamar yadda Allah subhanahu alaihi sallama da ake kiran shi as-sayyid sai ce musula as-sayyidullah ai shugaba na gaba ɗaya kan shine Allah wannan izzatul qadar wato matsayi na ubangiji ya fi na kowa shi yake da buwaya wanda take ta kwaloluwa ga baki sannan Allah yana da izza ta alqahar abin nufi wato shi Allah shi alqahir ne ala kulli shay wato shi yake da rinjaye akan komai babu wani abin da yake da rinjaye akan sa yasa Allah ce huwa al-qahir wa huwa al-qahir fawqa ibadihi wa huwa al-hakim al-khabir wa huwa al-qahir fawqa ibadihi Allah shine ya gagari kowa sama yana sama da bayinsa wa huwa al-hakim al-qadir sannan Allah yana da izza ta imtina wato abin nufi ba wani wanda ya isa cutar da Allah innakum lam tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni wato Allah ce ba za ku iya cutar da ni ba balle ku cuce ni saboda haka duk abin da za ku yi Allah ya fi karfin wani ya cutar da shi zuntuka Allah ma'abucin intiqami ne ai sahibu intiqam idan an ce al intiqam shine aqzul mujrim bi ijran in mutum yayi laifi a kama shi da laifinsa da ka iya cewa intaqamtu min zaidin wato a fastu bi haƙƙi min idan ka kama mutum ka kwace haƙƙinka ko ka masa punishment saboda ya ma laifi to sai a ce maka wato intaqamta min sai sa Allah ya ce inna minal mujrimina muntaqimun Allah ya ce mu masu kama masu laifi ne da laifinsu saboda ka duk wanda ya laifi Allah zai kama shi da laifi Allahu zin zintuqam wato Allah madaukakin sarki ma'abucin intiqami saboda haka wannan aya dan muka lura da ita da kyau zamu ga cewa tana tabbatar da uluhiyyan Allah sannan kuma tana kadaita Allah madaukako ayoyin suna kadaita Allah wato suna gwada kadaituwarsa da sa a wajen bauta tunda tun daga farkon ayan ta ce Allahu la ilaha illa huwa ga kuma tabbatar da sunansa na alhayyu da kuma ainihin wato alƙayyu sannan ayoyin suna tabbatar da rayuwar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ainihin wato tsayuwar Allah sannan suna tabbatar da cewa dukkan wani abu da kake ganin sa a duniya mabukaci ne a wurin Allah shi ko Allah shi ne wadatacce kuma Allah maɗaukakin sarki yana da rayuwa wadda take ainihin wato cikakkiya kuma tsayuwar Allah ita ta tsayar da sammai wato ainihin da kasai ga baki ɗaya sannan ayoyin suna tabbatar da kasantuwan Allah a saman bayinsa domin ya yi amfani da nazzala da anzala cewa shi ya saukar suna ka duwa abin da kaga an saukar da shi kuwa yana nufin daga sama ne zuwa ina zuwa ainihin wato ƙasa sannan lallai alkur'ani wato saukakke ne daga wajen Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala domin Allah ya ce nazzala alaikal kitab saboda haka wato Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkur'ani daga sama wannan yana yin nuni da cewa wato alkur'ani magana ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda sifa ne cikin sifofinsa ba halitta ne cikin ainihin wato halittun Allah ba sannan yana yin nuni zuwa ga falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da darajarsa kamar yadda Allah ce nazzala alaikal kitaba bil haqqi wato an jingina saukar wato saukar da alkur'ani din zuwa ga ainihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar shine wakilin sauran mutane wato gabaki daya sannan wannan littafi da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kunshi gaskiya sai sa aka ce bil haqqi wato ya zo da da gaskiya wato a saukarsa ya sauka da gaskiya abin da ke kunshi a cikinsa ya kunshi gaskiya abin da ya hukunta ya hukunta gaskiya sai sa Allah ya ce wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal wa ma أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه da gaskiya muka saukar da shi wa bil haqqi nazal da kuma gaskiya ya sauka Allah ya ce ma an wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira sannan abin da ke cikin alqur'ani duk labarin da ya bayar gaskiya ne duk hukuncin da yayi kuma adalci wa tammat kalimatu rabbika wa tammat kalimatu rabbika sidqan قادرا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم الله تمت كلمة ربك صدقا وعدلا wato sidkan fil akhbari wa adlan fil Allah ya ce kalmar ubangijinka ta cika ta fuskan gaskiya wajen labari da adalci wajen hukunci sannan kuma wato akwai ishara zuwa ga cewa at-taura da linjila an share su da wannan littafi na alkur'ani wato Allah maɗaukakin sarki ya share su saboda zuwan alkur'ani a nan bai gwada haka ba amma a suratul ma'ida da yayi magana akan attawa da linjila ya ce musaddiqan lima baina yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi wato ya zo littafin na gaskata attaura da linjila kuma ya kunshi abinda attaura da linjila ma suka kusa so da haka kenan kaga babu amfanin a zuwa ce za a yi aiki da shi ballantana a saka littafi a masallaci ana karantarwa sunansa zabura kaga ba wanda ya sa kawai. tun daga qur'ani shi ya riga ya kunshi a taura ya kunshi linjila to ya ma kunshi zaburan duk saboda haka abin da yake sananne a wurin magabata wato a taura da linjila duka maganan Allah ne sai dai ba zai yi kuma wato a yanzu a ɗauke su a matsayin wato kuma littattafan da za su yi aiki sama da ainihin wato alkur'ani Allah maɗaukakin sarki wato ya siffanta waɗannan littattafai wato ainihin attaura da linjila duka a cikinsu akwai shiriya kamar yadda yanzu a nan ya faɗa a wani wuri ya ce wa katabna lahu fil alwahi min min كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين هذا الله كتبنا له في الألواح من كل شيء وتمر تاتكين ألنا لنا التوراة دق أبن بنو إسرائيل سكي بقاتا وجنبنا ندر يوسف موعظة wannan attauran wa'azi ne wa tafsilan li kulli shay mun fayyace komai ta fuskan hukunce hukunce ma banu isra'il sai Allah ya ce fa khuzha bi quwwa ka riki wannan littafin da karfi wa amur qaumaka ya akhuzu bi ahsaniha wato ka umurci mutanenka su yi mata kyakkyawan riko sa'urikum dara daral fasikin to ala ayyati halin a cikin wannan waɗannan ayoyi akwai tabbatar da hikima ta Allah subhanahu ta'ala cikin hukunce-hukuncen sa na shari'a kamar yadda haka cikin wato hukuncinsa ta kauniya domin Allah ya ce wannan littafi hudan ne linnas sannan yana yin nuni daga cikin sunayen Allah akwai al-hakim wato Allah sunansa hakimun ne abun nufi zul hikma wanda yana da hikima idan an ce hikima kuma mun ce shine isabatu sawa mutum ya dace da daidai wato idan mutum ya yi daidai sai a cewa ne wato ya dace da ainihin wato ya dace da hikima sannan har ila yau hidayar da suke take cikin alkur'ani shirya da take cikin alkur'ani wato nau'uka biyu ne akwai hidaya amma akwai hidaya fasa wato wannan ayar da ta ce hudan linnas kaga wannan tana maganar hidaya ce amma wato qur'ani shirya ne ga kowa kowa da kowa akwai kuma hidaya wadda take fasa kamar yadda farkon suratul baqara ta ce qur'ani shiriya ne ta ce ga masu takawa ta ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan sai ta ce lil muttaqin kaga nan kuma ta ce hudan lin nas wato da a can ta ce shiriya ne ga masu takawa nan kuma ta ce shiriya ne ga mutane baki bambanci tsakanin su wato shine idan har wato an ɗauke shiriyar nan a matsayin dilala ne to ya zama wato wannan shari'a ne ga mutane ga baki daya in ya in dauki wato ana nufin bayani to qur'ani shari'a ne ma kowa ta fuskan bayani idan kuma an dauke shi da cewa shari'a ne ga masu takawa to ana nufin qur'ani shari'a ne ta fuskan tawfiki wato dacewa kenan saboda haka Allah ya ce rusulan mubashirina rusulan mubashirina wa munzirina li an la yakuna lin لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان azizan hakima Allah ce manzanni rusulan mubashirina masu albushir ne wa munzirina da gargadi ne Allah ya kula lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul kaga kenan wato shi Qur'ani yana ɗauke da shiriya ta bayani ma jama'a dan su gane gaskiya daga kishiyarta sannan kuma zai iya yiwa ya zamo wato sanadi ko hanya na samun shirya wadda take ta ainihin wato taufiki sannan kuma ba ishara a cikin wannan ayoyi ya yi ishara zuwa ga cewa mutane sun kasu gida biyu akwai kafiri wanda shi yana da azaba mai raɗaɗi akwai mumini wanda yake da lada mai yawa ah, domin allah maɗaukakin sarki wato ya ambaci ukuba kafirci da ukubarsa kuma ya ambaci kishiyarsa wato imani da kuma ainihin wato ladarsa saboda haka wannan yake yin nuni da cewa wato kamar yana ishara ne zuwa ga kiyasi wato cewa idan allah maɗaukakin sarki ya ambaci wato wani abu ko da bai ambaci dan uwansa ba to kai zaka kaddara zaka iya kaddara shi zaka iya kiyasta haka misalin aka ce wanda yi kafirci yana da azaba mai radadi to ba sai an ce wanda ya yi imani kuma na da lada ba saboda ai ya zama kishiyar wancan kamar yadda sahabbai wato annabi ya ce musu wa fi bud'i ahadukum sadaqa ya ce duk wanda ya kusanci iyalinsa da a ba shi lada sai sabai suka ce a na ahaduna shahwata wa yakunu lahu fiha ajr yanzu mutum ya biya bukatunsa kuma a bashi mai a bashi lada sai annabi ya ce musu a to yanzu idan da ya je ya aikata haramun ne fa ya je ya zake ma wata mace da ba tasa ba zai samu laifi In suka ce a kwarai ma ko sai to ai haka ne kuwa in ya je ma iyalinsa da kaga kaman kiyasi ya musu cewa to in dai har wancan da laifi to wannan kuwa ya kamata ya zama da mai ya zama da lada inna Allah la yakfa alayhi shi inna Allah la yakfa alayhi shay'un fil ardi fis samaa يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الله لا يخفى عليه شيء lalle Allah babu abin da yake koya gare shi fil ardi a ƙasa wala fis sama'i ko a sama huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha Allah ne yake suranta ku cikin mahaifa yadda ya ga dama la ilaha illa al-azizul hakim lalle ubangiji babu abin bauta cancanta da gaskiya sai shi Allah ya ce inna Allah la yakfa alaihi shay'un wannan jumla ce kabariya wanda take ta samu taukidi tun daga farkonta domin an kawo inna wanda yake wato kuma kabarinta sai ya zo wato ana korewa ne domin inna Allah na Allah shine ismu inna la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis samaa wato sai ya zam shine kabaru inna idan an ce alkhafa ana nufin diddu az-zuhur kishiyan bayyana duk abin da aka ce ya buya to ya zama kishiyan wato bayyana to shi Allah madaukakin sarki wato babu abin da yake buya masa sai aka zo da shay'un na kira wanda yake tu fi siyaqin nafi tufidul umum idan aka kawo nakira a wajen korewa tana gwada Gane. wannan kiratu fi siyakin nahyi wannan kiratu fi siyakin nafi tutil umuma au siyakin nahyi to kaga kenan yana gwada cewa mun kankantan abun ba zai buya wa Allah inna Allah la yakfa alaihi shay'un babu wani abin da ke buya masa fil ardi wala fis sama ko a sama ne ko a ƙasa wato abinda ake nufi dukkan wani abin da yake zaune a sama wato an an ce ƙasa ana nufin jinsin ƙasa ba ƙasan da muke kai ba jinsin ƙasa tunda muna da ƙasai ne guda bakwai to ƙasan nan guda bakwai gaba ɗayansu tun daga na farko har na ƙasan ƙasan ƙasan can to ba abin da ya buya wa Allah in dai na zaune a cikin su haka su ma samman nan ana nufin jinsin sammai ba sama wannan da muke ganinta ba har zuwa sama na bakwai wato su ma babu abin da yake buya ga Allah wannan aya tana ba mu labarin wato Allah maɗaukakin sarki ba abin da ke buya masa ko a sama ne ko a ƙasa wadda take wato ishara ne zuwa ga cikan wato ilimi na Allah maɗaukakin sarki sannan kuma manufan kawo wannan jumla shine wato a tarbiyyantar da wato ɗan adam ya tarbiyyantar da kansa wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala da nisantan abin da Allah ya hana domin duk abin da mutum zai yi kar ya taɓa ɗaukawa zai buya wa Ubangiji ko me kake aikatawa Allah yana ganin ka kuma al'amarinka wato ba zai ɓuya ba gare shi inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama saboda haka wannan akwai barazana da tsoratarwa wato kai ne ka guduma wani sai ya buga ma waya da ka ɗauka aka buga aka kira ka a waya sai ka ɗauka zai ce ina ganin ka a yanzu yadda kake ga kanan a daidai wuri kaza to kaga wannan dole ka kama jin tsoronsa domin da ka ce wannan ko wani aljani ne ya za ka yi ka je wuri ka ɓuya ka bar garin kuma ya buga ma ce ya ganka a wuri kaza to wannan yasa Allah yake ba abin da yake ɓuya masa domin wato ka ji tsoronsa tunda ya zama ba za ka iya ɓuya masa ba to lallai ba abin da ya fi kawai shine kai abin da da yake kai in ba haka ba duk inda kake yana ganin ka kuma wato zai yi maka hisabi Allah maɗaukakin sarki yace ce huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha Allah maɗaukakin sarki ne yake suranta ku cikin mahaifa yadda ya ga dama wato yadda yake so kamar yadda hadisi ya yi ishara cewa Allah subhanahu wa ta'ala dan ya kaddara halittar mutum to yakan hada wato ainihin wato ruwan namiji da ruwan mace sai ya ƙulla musu aure wato a ciki kenan wadda shine Allah maɗaukakin sarki ya kira shi amshaji wato ainihin fertilized column wato amshad wato mani mai aure kenan wadda ba zai yi na namiji kawai ya yi ba ko na mace kawai ta yi ɗa ba dole sai sun haɗu sai an samu haɗuwar na namiji da na mace a cikin mahaifa idan suka haɗu suka ƙullu to sai su zama sun yi aure kamar yadda Allah ya ce wato mun halicci dan adam sai yake abshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira to wayannan amani idan suka yi aure sai su je su ta'allaka a wani wuri wato a jikin mahaifa haka za su yi ta rayuwa su yi ta rayuwa iya abinda Allah ya ɗiba musu wata ɗaya ko kwana arba'in suna nutfatan wato sun ya yakunu alaqatan sai su likide su zan gudan jini wato suna haɗe a hakan nan suka zama gudan jini sannan kuma wato sai su sake rikidewa kuma sai su zama gudan tsoka amma lokacin da aka zuba wato lokacin da waɗannan duka maniyan nan suka je cikin mahaifa to suna da yawa maniyin ɗan ɗa namiji idan ya sanya a cikin mahaifa ana iya samun kamar miliyan uku a shiga guda ɗaya za a iya samun miliyan uku kuma kowanne ɗaya a cikin su zai iya zama waɗa kowanne zai iya zama waɗa a cikin su saboda haka sauran duk mutuwa suke yi sai a bar guda ɗaya wanda shi ne zai zama mai rai na mace mani ta bayi da yawa ita wato ta fuskan waɗannan ƙwayoyin halitta nata suna da iyaka waɗanda suke wato suna tafiya a hankali a hankali a hankali a hankali to ƙur'ani kamar ya yi ishara da cewa wato ɗan adam ana fitar da shi ne bai na sulbi wa tara'ib wato tsakanin gadon baya da ƙirji wato sai malamai suke cewa wato maniyin ɗa namiji yana gadon bayan shi na mace kuma yana ƙirjinta ne me ake nufi da ƙirji wato ana nufin ah, wani koko. wanda yake saman mahaifanta wato in ka taba ganin zanen mahaifa za ga yana da wasu hannu da suke tsaye haka da haka waɗannan a ciki ne yake gangarowa shi yake sai ya sauko wato sai ya zo su haɗu da abin nan in ya sauko wato in bai samu na namiji ba shikenan sai ya fita ya zama jinin al'ada sai ya yi waje in ya sauko in ya sauko in har kuma ya zo ya yi sa'a suka haɗu da wannan suka zama wato cikakken mai aure to shikenan yanzu waɗannan sun zama wanda wato za su haifar da ɗa to haka Allah zai raini wannan a mataki na farko mataki na biyu wanda wannan mahaifar da kake ganin sa inda da a sa maka kai namiji za ka iya tafiya wato gram 60 ne wannan mahaifin da kake nauyin shi nauyin gram 60 ne saboda ka yake zaune kawai haka a cikin mace to sannan kuma a zo a halitta mata da a ciki kuma da shi take tashi take zama sai yanzu da da ɗauki bulok yanci inci taran nan dora ma akan ciki a ce ko ina da shi da ka rika yawo wallahi ba za ka iya to to ita wannan yana nan a cikin ta dimin da'iman yana ajiye wani lokaci empty wani lokaci kuma da wani abu ainihin wato a cikinsa don Allah kawai gwada maka ikonsa so haka in yanzu da namiji ne aka ce yana da wannan gram 60 a cikinsa aka ce shine liman wallahi wani lokaci ba za a iya sallah ba zai yiwu ba domin a ce yanzu liman da ya ja sallah yana da wannan to in ya zauna ba zai iya tashi to kaga kenan wani iko ne na ubangiji saboda haka ga shi dan a cikin ta. bayan kayan cikin da take ɗauke da shi da sauransu duk kuma suna nan amma kuma bai hana ta wani abu kuma yaron nan haka zai rika tafiya yana growing a hankali a hankali nutfatan sun mai kunu alaka sun mai kunu mudga idan ya zama tsoka to shikenan kuma wato sun mai yusalu ilaihi malak bayan faku fihi ru a cikin kwanaki kidayayyu ne ake canja wannan yaron wannan kwana arba'in yana wannan mataki kwana arba'in ya koma wannan mataki kwana arba'in sai ya koma wannan mataki sauraka a wata na hudu sai a halicce shi halittar nan da za a mishi ba wani abu bane rai ne kawai za a kawo amma wannan tsokan ita ce duk za a yi design ɗinta idan aka zo kawai rai ne mala'ikun za su zo sai su sa sana sa wannan ran shi ke sai su yi design wannan design din shi ne a jikinsa kawai da zo a zana sai a zana ido daidai wurin sai a dan ja layi wanda a ja layi daidai wurin hanci sai a dan yi abin haka za ka yi ta gani suna nan a haka kowanne wannan bayan kwana biyar idan ya yanku wannan bayan kwana uku hancin ya buɗu wannan bayan kwana bakin ya yi kaza haka sai a cire design na kayi sai kuma hannu ma ya kuci ma sai fita a cikin wannan nama wato sai ga hannu shi ma kuma sai fita an kwana biyu sai kafa ya fita har gaban ɗa namiji da na mace duka za ga iri ɗaya ne asalinsu su za ka ga a farkon halitta iri ɗaya ne ba su da bambanci kawai idan Allah ya kaddara wannan zai zama namiji ne sai ga ya fita ya zama kamar na namiji idan kuma ya bar shi mace zauna haka dai Allah zai yi wato idan aka yi wannan halittar ya abin nan to sai a yi wayarin din dan adam kuma shi ma wannan wayarin din duka a cikin waɗansu kwanaki wayarin din kwakwalwan shi za a yi wayarin din saboda kwakwalwan tana ɗauke da abubuwa da dama tana ɗauke da filin wato jin abu ta yadda ka taɓa tafin kafansa yanzu kwakwalwa zai amsa wannan shi ma a cikin wasu ɗan kwana kwana biyu zuwa uku za a yi wayarin a yi har zuwa ƙasa wato sannan zuciya ita ma a yi wayarin intanet ita take raba jini gaba ɗaya idan an tattace shi sannan su hanta wanda su ne suke da su kaza su ne masu tacewa su ma wannan wata ma'aikata ne na tace wannan duk abin da ka ci ka ci tuwo ka ci shinkafa ka ci alale ka ci dan wake ka sha mangoro ka sha rake duk wannan in sun je sai sun an kai su wani matata wanda matatan da zai rika tacewa ruwa yayi nan jini yayi nan ka kaza yayi nan kitse yayi nan kowanne sai a rika raba kowa yana tafiya inda ya kamata inda ya dace wannan kuma kaga ba mu kadai ne na masallacin da ake mana ba duk duniya ne haka kullum sai sa Allah ce kullu yawmin huwa fi sha'an kullum Allah na cikin wani aiki ne ana kan sarrafa waɗannan ta hanyar haka ne zaka ci gaba da rayuwa kana cin abincin nan in bai narke ba bai digestion ba ba a rarraba ko aka bashi wuri ba shikenan baka iya yin komai sai a zo an ce yau kwana sa bakwai bai kashi ba a ce to aiki ya zamu to duk abun yana tare a ciki ba kai kashi ba kwana bakwai kaga babu yadda ba zaman lafiya saboda haka aje a ga yadda za a fidda kashin nan saboda in ba haka ba rayuwar zai zama a ce sa guda bai fitsari ba a ce to a nemo ka ya za a yi a nemo yadda za a yi sai an fidda wannan fitsarin saboda matatan ya samu matsala an samu problem a matata wato ya je ya makale inda yake fidda waɗannan abubuwan saboda haka yanzu kamar bayan gida da fitsari ai daga cikin abin da aka tace ne wanda ba su da amfani za ci su kuma su yi waje masu amfani kuma sai su bi mai bin jini ya bi mai bin abin nan ya bi wanda zai gyara kyan fata wanda zai gyara tsoka wanda zai taimaka ma kashi kowane abu yana nan haka Allah maɗaukakin sarki zai suranta mutum Allah ya ce yusawwirukum fil arhami kaifa yasha shi yake suranta ku cikin mahaifa yadda ya ga dama yadda ya tsara wani lokaci sai a samu yaran su biyu ne wani lokaci su uku ne ba kowa da mahaifansa ba a cikin mahaifa ɗayan nan da da yaro ɗayan nan yake damu uwansa a nan kuma su ma za su zo su zama su biyu su yi ta wasa wannan ya cakali wannan wannan ta ji ta nan ana lukinta ta nan haka dai ta zauna a nan ta tashi a nan yaran nan suna nan duka cibiyarsu yana linkin da cikinsu abinda ta ci su kuma suna samu wato yana shiga danan su kuma suke ci wanda malamai suka ce wato ainihin wannan jinin al'ada da yake fita ma mata shine abinda Allah ke rikidar da shi idan suna da ciki ya koma abincin wato yara a ciki sai sa masu ciki ba sa yin jinin al'ada dan yakan dawo abincin su ne annan ku faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan sa wanda muke shi kuskure ubangiji ya fi mana Allah sa mu